in kun ba shekarun ga na baya kamar da a doki misali shekaru uku hudu a bayan ga an yi kokari da aiki cikin mu aiki wannan an yi shi dan a gyara yanda ake yin sana'a cikin mu dan a gyara yanda ake yin kasuwanci dan a gyara kuma yanda matasa suke iya girka kamfanoni cikin kasanmu An yi ƙoƙari wannan shi ne banke ta duniya suka gani ƙoƙarin da aka yi a Niger ya sa Niger ta samu gala ta huce ƙasashe da yawa da da ƙasashen nan in an yi kamar dai gudu ne ake yi kowane shekara a ce to kowane ƙasa a diba wani irin ƙoƙari take dan kasuwanci ta yi gaba cikin ƙasar a shekara goma na baya wannan in an yi gudun nan Niger take zuwa baya sai kuma shekarun ga na baya shekaru na uku na hudu wannan na baya Nijar ta fara samun ci gaba. To ci gaba kan nan muhimmancin shi shine wurin gwamnati an fara ganewa da in ana so ƙasa ta ci gaba sai an yi aiki da ya kamata da 'yan ƙasa kowane 'yan ƙasa su samu dama in suna so su yi kasance su yi shi a hankali kwanci. Su yi shi da ƙa'idodi da aka sa suna ba su dama su yi aiki su samu abin da ya kamata ba da wata wahala babba wahala ba to cikin wannan tsarin kun ga an yi tribunal de commerce to da aka yi tribunal de commerce din nan ya sa rikici in ya zo a wata guda a wata biyu ma ya kare kuma an yi wani tsari da ya sa da in mutum kana so kai kamfani kana iya kai wata guda kana yin yawo cikin ma'aikatu ka nemi takarda nan ga wanga takarda nan wajen wanga har ma wata rana ka gaji ma ka bari baka ma yin kamfani to yanzu da aka gyara sahiya in mutum yana so ya girka kamfani wuri guda ne kake tayya kuma a wuri gudan ma an yi kaida aka ce ka kuce kwana uku to an fara yin shi yanzu abin yana tafiya daidai to duka irin wa'anga ayyuka ne suka sa Nijar ta samu muhimmanci ta samu galanga to labari ne mai kyau mun san da kowa da ya san haraka yadda take ya ji daɗinta amma ko da muna jin daɗi muna gayi kuma ai abin bai kare ba tunda yau ma akwai mutane da suke da matsala cikin garin ga akwai 'yan kasuwa da suke da matsala bisa harkar lango akwai matsala bisa harkar kasuwanci kamar ka yi ka saida ko ko ka yi eh, eh, kasuwanci da gwamnati akwai matsala bisa harkar a tai a nema kuɗi kamar yau 'yan kasuwa ko ko wani mai kamfani da yake so ya yi babban aiki yana so ya ta yi wurin bankuna ya samu kuɗi ai wannan ma akwai matsala to duka matsalolin ga in ana so a ci gaba kuma sai gwamnati da chambre de commerce da ma masu kama musu irin su banka mondial dukkan su sai sun yi ta kokari ana gyara wannan